أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا سكارة البتا قال مدوك كنسلكي نيكوا نيكومي صلاة سلم وكبيرين هلتا أني محمد صلى الله عليه وسلم نشيد سهبنسا رئيالنسا رمكني وأن السبيت فالكنسا هرزوا رانا تاشن القيامة muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta litinin wadda ta dace da sha tara ga watan ramadan hijirar kayan halitta annai muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara gudu. wadda ya daidai da goma ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku in saha Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mu a wannan masallaci mai albarka masu bilal da rabah wadda ke GRE a wannan gari na kefi a jihar Nasarawa inda muke haduwa a waɗannan kwanaki masu albarka na wata ramadan don ƙoƙarin fahimtar ayoyin alƙur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukaki sarki ya ba mu ikon sabin abin da yake daidai ya hore mana fahimtansa yadda ya kamata sa'annan ya ba mu ikon aiki da shi a jiya mun fara karatu a cikin suratul alaq kuma mun karanta alarma ya karanta ayoyi guda biyar mun fara yin bayanin ayoyin sai lokaci ya halinsa dama masu iya magana suna cewa alwaktu fasfaifi illam ya yaqta'u suna cewa lokaci kamar takobi ne in baka yanke shi ba shi zai yanke ka yaka shi lokaci baya jira kai za ka jira shi in kuma ya zo wucewa zai ba zai jira ka ba Allah muke roƙo ka ba mu ikon amfani da lokacin mu yadda ya dace ma kafin nan sakonni da muka saba bayarwa cikin taskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ajiya mun karanta hadisi guda ɗaya ku hadisin abdullahi dan umar hadisin yana magana akan me eh ayi arziki aha cigaba eh. idan ba a ga watan ba in ya ko ko sai a ci gaba da azumi in ya kai talatin sai a aji barakallahu fiku to jarabawa mu yau an shirya mu jarabawa na'am na ce gobe ne su jarabawa mu an shirya masu. ba je mun ɗage zuwa yau ba na'am a da wanda yake nan ne za yi da shi to ga ba mun karanta hadisin hadisi ne magana a can wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ba za Allah sallallahu alaihi ba ya halaka an tuna ku ya zo ce ma annabi sallallahu alaihi ya halaka ku tambayar ita ce me yayi wanda ya halaka shi kuma wata mafita annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi sa'anan wani sahabi ne ya rauni very simple kaman kaman kika ce ni dai na yi tambaya da rana a watan azumi na ya alaka na ba haka ne ya faɗa yake kwana 60 yauwa na sa rinka faɗan irin lafazin da na ke faɗa ko ko ma'ana yi zai yin azumin wata yi na ko zai yin baiwa ne ko eh miskinai na miskinai 60 eh Thank na'am ciyar masa iyalin hadisin wani sahabi ne a cikin uku ta faɗi biyu abu abu ka tambaya na in kika amsa sai cuta ta tabbata a kai abu huraira ne barakallahu fi tambaya ta biyu mun karanta hadisin da ke nuna cewa mala'ika jibril yana saukowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su yi mudarasan alqur'ani a watan ramadan haka ne wani sahabi ne kuma waya rawaito ba shi ne ba a <laughs> ah, kuma ta yi kuskure a bata faɗa da ta ce abu ta ilimin kudu ta yi kuskure bata faɗa daidai ba na'am sun ba da gari ne ake ta yi abdullahi ɗan abbas wa ya rawaito نعم bukari bukari da muslim ko Allah ya ka zo da maman ta kuma sai ka zo da ita Allah ka ta kuma ki falla ki ne ta hannu. na'am yau ne ba a ci ba ke shi ke nan littafan suna nan ai suna nan da yawa sun ci guda hamsin in ana ci za a rinka bayarwa ki dauke ta ta rike ta na muna cikin suratul alaq ko an karanta ayu guda biyar jiya yau ba zan ba da sabon sako ba a yi bitan wancan sai an ci littafi ina so a ci littafi ina so a ci eh a sai an ci littafi Kanjewa. ban fahimci tambayan eh. shekaran jiya mun yi biyu jiya da yau an yi biyu eh ana saukowa ne tambayoyin ana saukowa daga wanda muka ba na biyar Allah ya samu ya

kuma tana da ayoyi ne guda goma sha tara jiya mun karanta ayoyi biyar sannan na farko mun yi bayanin a ina aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan ayoyi guda biyar da kuma ma'anan Allah ke ikra bismi rabbika allazi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda shine yayi halitta khalaqal insana min 'alaq shi ya halicci mutum daga jini da gudan jini ikra wa rabbuka akram kai karatu kuma ubangijinka shine mafi karamci alladhi 'allama bil qalam wanda ya sanar da ya amfani da alkalami allama al-insana ma ya'lam kuma ya sanar da mutum abin da bai sani Allah madaukakin sarki ya faɗi abubuwa da dama a wannan ayar a jiya mun yi bayani akan aya uku na farko har da muka yi bayanin asalin halittar ɗan adam game da Allah maɗaukakin sarki mana bayani a cikin alƙur'ani da halitta ta farko ma'ana halittar annabi adam alaihi salatu wassalam da kuma tsarin halitta ta biyu shine halittar mu ɗan adam Allah maɗaukakin sarki a halittar ɗan adam Allah madaukakin sarki ya halitta ɗan adam ne a tsari daban-daban guda uku a tsari daban-daban guda guda uku ko tsari guda hudu afuwan tsari na farko shi ne asalin halittar shi annabi adam da kansa da Allah madaukakin sarki ya halitta shi da hannunsa kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani da yake magana da iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sujada ma abin da na halitta da hannayena annabi adam Allah madaukakin sarki ya halicce shi da kansa da hannayensa yace fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin yace idan na daidaita shi kuma na busa masa rai ku faɗi ku yi masa sujada an gane ku Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi wannan har Allah madaukakin sarki kafin ma yayi sai da ya faɗa ma mala'iku inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun yace lallai ni zan halicci bashar mutum halitta da ya bambanta da irin halittar ku mala'iku so su mala'iku halittar su ya bambanta na dan adam Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ya halitti mala'iku ne daga haske kamar da tabbata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce ya tabbatar da ya halitti aljannu ne daga ne daga wuta wal janna khalaqnahu min nari samum cewa su aljanu da wuta aka halice su shi ko mutum annabi adam sai Allah Allah madaukakin sarki sai ya halicce shi daga yuku to Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam daga yuku in aka tambaye ki wane ne baban annabi adam za ki ce waye za ce bai da baba ko wace ce mahaifiyansa bai da mahaifiya haka ne ku wanda ke nuna cikin kudura da iko na Allah maɗaukakin sarki to bayan halittar annabi adam Allah maɗaukakin sarki sai tsarin halitta na biyu shine ya halicci mutum da uba babu uwa shine wa nana hawa wa qara ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha Allah ce ya halitta daga wannan ran guda ɗin na annabi tsara daga gare shi aka halitta masa matansa sai ita nana Hawwa aka halicce ta gashi an samu namiji amma ba samu mai ba babu shi amma kuma aka yi halitta bazan Allah sallallahu alaihi wasallam an halicce ta ne da kashi mafi na ƙasa can na haka na haka gari an fahimta ku wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka wannan tsarin halitta kenan na biyu tsarin halitta na uku shine aka haifi kowa da uwa da uba aka ne sauran halittu gaba ɗaya suka rinka zuwa da uwa da uwa ana cikin tafiya sai Allah ya tabbatar da wata ikon nasa sai zo sai aka halicci mutum da uwa babu uba shine wa annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yadda aka haifi annabi Isa ko Allah ke wa fil kitabi maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا نانا مريم kamar مكثني تاتاشني sani أنت تا نمرينيا ما هي بنت يا رسول سنة ya rasu bayan da mahaifin ya rasu imran bayan da ya rasu almajiransa suka rinka rigegeniyan kowa yana so shi ne ya ɗauki ragamin kula da ‘yar malaminsa rigima ya kaure wannan yake haƙura ya bar ma wannan wannan yake haƙura ya bar ma wannan daga ƙarshe aka ce a yi ƙura'an wanda ya ce ƙura'an shi zai mi shi zai rike ta da aka yi ƙura'a sai annabi zakariya alaihi salatu wassalam sai Allah madaukakin sarki ya sa shi ya ci ko shine bayanin da Allah madaukakin sarki yayi a cikin a cikin a cikin suratu ali imran ko zakariya sai zakariya ya dauki raganin kula da ita da renonta to bakar zakariya ya ɗauki ragaman kula da ita da rimanta annabi zakariya sai ya yi ƙoƙarin cika ma mahaifiyarta burinta mahaifiyar na na maryam tana da buri akan na na maryam tana da buri sosai kan ta amma ba burin neman kuɗi ba ba ba burin ta yi kuɗi da 'yanta ba a aikin baban kafin ya rasu shine kula da masallacin baitul maqdis baban kuma sai rasu sai ya bar ta ita mahaifiyar nana maryam da take da wannan dalili tace inni nazartu lirrahmani sawman da inni a a inni a'udhu bi inni فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت walaita zakaru kal'unta wa inni sammaituha maryam ba kafin nan na'am kafin nan ayar kafin wannan inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka sai alwashi cewa abin da ke cikin cikin nan in ta haifa to da ikon Allah za ta kula da shi sai ya gaji aikin da mahaifinsa yake ya mutu a kai aikin da mahaifin kuma ya mutu a kai shine mai kula da masallaci baitul maqdis shi yasa lokacin da ta haifi na na maryam sai ta ga ta haifi mace ta ce rabbi inni wada'tuha unsa ya Allah mace na haifa Allah ce wallahu a'lamu bima wada'at ai Allah ya fi ta sanin me ta haifa ita sai da ta fito duniya ta san me ta haifa shi kuma Allah shi ya tsara tun daga rai amma kuma duk da haka ta yanke hukuncin ke ta cika burin nan nata na wannan yar ta zo mai kula da masallaci to da wannan dalili da annabi zakariya ya karfe ta a hannun mahaifiyarta bayan ta ta kai yayi sai kuma ije ta a masallacin ta tashi ta ganta a masallaci kaga ta ba ta saba yanzu masallacin shine mai kenan shine gidanta an fahimta ku to anan ya ije ta to tana masallacin sai jinin haila ya zo mata bayan da ya ɗauke ta gangara inda za ta samu ruwa ta gefe yi tsarki ta dawo masallaci a wannan gurin tana nan Allah ce sai muka aika mata da mala'ika amma da siffan wani matashi mutum kuma matashi matashin ma sauyiyan daidai wa daida an gane ku tana gani ta ce inni a'udu bin rahmani yace ina neman tsarin Allah mai rahama daga gare ka in kunta taqiyya in dai kai ne tsoron Allah ne ka zo kusa da ni ka kama kanka sai ce mata in sai ce mata me inna ma ana rasulu rabbi yace a ai ni dan sakon ubangiji ne to me ne me nake dauke da shi li ahaba laki gulaman zakiya na zo ne saboda in yi miki kyauta na wani yaro zakiyan kuma tsarkakakken yaro yaron nan tsarkakakke ne ko cikin suratu ali imran Allah ta ya maryamu inna allaha yubashshiruki ko inna allaha yubashshiruki bi ghulam Allah yana miki bushara da wani irin da wani irin da sai na maryam abin ya bata wa maki anna yakuni li ghulamun wa lam yamsasni basharun walam aku bariya ya za a yi in samu ɗa bayan babu wani namiji da ya taɓa shafata kuma ni ba karuwa ba ni ban yi aure ba ko ba karuwa ba ya za yi ayi an gane ku ashe hanya biyu ke nan kare na samun ɗa ko ko aure ko me ko karuwanci Allah ya tsare mu daga nan sai ce mata kazalika qala rabbuki huwa alayya hayyun yake ai haka Allah ubangijin ke faɗa kuma wannan abu ne mai sauki a gurina Allah ya bani ikon kuma ya bani abin da zan miki ki da walinaj'alahu ayatan linnas kuma kuma mu sanya wannan dan ya zama aya ya zama alama daga cikin abin da zai tabbatar cewa akwai Allah wa rahmatan minna kuma wata rahama ce daga gare mu zuwa gurin shi ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا كما الأمر وانا أرجع أن ينكي وانا بشاورك أكي نيابا ba a neman ki ce ke eh kin yadda ko ki ce baki yadda ba amuran maqdiyan an riga an yanke hukuncin ku ko zai faru Allah ce ana cikin wannan koi fa ko kawai ke ta dauki ciki ko ki ka dauki ciki fanta badar bihi makanan wasiya Allah ce fa a ja ahal maqadu a lokacin kuma sai ga sai naƙuda ya zo da ɗaukan ciki da naƙuda. duka a lokaci da fa a ja ahal maqadu ila jiz'in nafla. sai naƙuda ya zo mata sai ta gangara ta zauna kusa da wani a ƙarƙashin gindin wani bishiyan dabino da ta ga wannan abin da ke faruwa ke ya laita ne mitu qabla hada ya ce kai tuna ina ma da na mutu kafin wannan lokacin abun akwai nauyi ya yi ita ta san halin mutanenta musamman isra'ila kuwa su alkaurin kunni na bala'i shi sa ai ba ai wani annabi da ya sha wahala irin annabi musa ba ba taɓa yin annabi wanda ya sha wahala irin na annabi musa kuma shi annabi musa ba wahalan da ya sha abin da zai nuna mana taurin kai irin na banu isra'ila ba fa arna daga cikin banu isra'ila ba ne suka ba shi wahala a'a musulman da suka ce sun musulunta sun yi imani da shi yake tafiya tare da su su ne suka ba shi wahala ba annawa annabi isa alaihi salatu wassalam ko shi su aka kai yunkurin fije shi ba banu isra'ila ba ne su aka ta su suke drama da su ta san halinsu shi ta ce ya laita ne mitu qabla hada yace kace kai tona ina ma da na mutu kafin wannan lokaci wa kuntu nasiyan mansiya zama an manta da ni gaba da ba ma labari tana kan wannan magana Allah ce fa nada ha min tahtiha sai aka kira ta da tsaka gare ta wannan dan sai ga shi kira ta fa nada ha min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sai wannan da yake mata karki ji tsoro karki bakin ciki ba abun bakin ciki bane ya same ki kwata kwata ba abun bakin ciki bane ai ta tabbatar ba abun bakin ciki bane tun da gashi yayi magana ko ki karki bakin ciki wa huzzi ilayki bi jiz'in naqla tusaqitu alayki rutaban jamia sai kuma ki girgiza wannan bishiyar dabilan da ke kusa da ki danyun ne za su sauka za su sauko miki in suka sauko fakuli washrabi wa qarri ayn ki ki sha hankalinki a kwance kar hankalinki tashi ba da wanki mutanenki ba in فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم in إما إن kika haɗu da wani daga cikin mutanen ki dun ba ki da wama kin zo ne ki abin da zaki ki koma to duk wanda kika haɗu da shi a hanya in ya miki magana ki ce yau ke kira azumin magana inni la zakuli rahmani sauma ni na yi ma Allah alƙawari yau ba zan yi ina azumin magana ba zan yi magana da kowa ba falan ukallima al-yawma insiya babu wanda zan yi magana da shi tana zuwa kawai sai ta haɗu su suna ganin ta sai suka fara ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukta haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki kike maryam mahaifiye ki dai mun santa yin kirki ne kaga akwai magana kenan ko mahaifiyar ki dai yin kirki kaga me yake nufi ke kin canza kenan ba ki bi halin mahaifiyar ki ba ba hin kin kinke ma mutumin kirki ne mahaifiyar ki ko ba ta jin labarin ta da karuwanci ba abin da suka faɗa kenan wa ma kana ummuki baghiyan ba mu taba jin labarin mahaifiyar ki da hali na karuwanci ba don ka suna so su manna mata me kenan ta yi karuwanci ta yi ciki tun da basan ta yi aurewa kuma ita yi alkawarin cewa ya faɗa mata cewa ta ce tana azumin mai ko ita wuna ta yi fa a sharar ilayi ko sai ta nuna kan shi tun da yau tana azumin magana shi zai ba da amsa kalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce kai ki abin naki mare ne wani yawa ki zo da ɗa ba mu miki magana ki nuna mana jariri ya za mu magana da wanda ke cikin tsumman goyo yana jariri to sai mu da baki inni abdullah sai ni bawan Allah ta taniyar kitab Allah ba ni littafi wa ja'alani nabiyyan kuma ya sa na zama annabi wa ja'alani mubarakan aina ma ya sanya ni mai albarka ne a duk inda na tsinci kaina wa awsani bis salati ya mun umarni da ayi sallah wa zakat ya mun umarni da bada zakka ma dumtu hayyan matakan ina rayu kuma wa barran bi walidati kuma ya sanya ni mai yawan biyayya ne ga mahaifiyata wannan shine wa annabi wannan matakin halitta na nauke na muka fisa ba na hudu mun ce na farko annabi adam ba uwa ba uwa na biyu nana hawa da uba babu mai na uku mu kenan ko da uwa sai na hudu ga uwa annabi isa ga uwa babu mai babu uba duka wannan yana nuna kudiran Allah duka yana nuna me kudura na Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki yana da ikon yin komai to a daidai nan yanzu tsakani da Allah a duka tsarin halittu guda hudun da muka lissafa in akwai wadda saboda yanayin halittar da Allah ya masa wannan yanayin da Allah ya halice shi mamakin yanayin halittar zai sa a bauta masa da wane ne ka a bauta masa na tsakanin ba wa'annan halittun wannan ne ji mamaki babu uwa babu uba sai me yasa ake bautan annabi isa wai saboda mamakin yanayin halittarsa to kuma bayan annabi adam wane ne sake yake sake zama mafi mamaki nana hawa da aka yi da babu mai uwa babu cikin da ta zauna a ciki ko ba ka bane ba cikin da ta zauna a ciki to in dai mamaki ne to in dai mamaki ne zai sa a bauta a yi bauta to ga da za a bauta ma annabi adam in ba za a bauta ma annabi adam sai a bauta wa na na hawa amma dukkan su wai ba su zama abun bauta ba tsewa sai annabi isa kaga akwai dan sulbasira kike akwai dan sulbasira kuma wannan abu ne kirkirarre kirkirarre kamar da tarihi ya nuna ba a fara ba a fara danganta bauta ma annabi isa ba sai bayan shekara 325 bayan ɗauke annabi isa da Allah yi an ɗauke annabi isa da shekara ɗari uku da ashirin da biyar kafin aka zauna a wani gari ake kira nisiya nisiya tukun suka yadda cewa yanzu a yadda da Allah ɗa da Allah uba da kuma Allah ruhi mai tsarki amma kuma duka wai da sunan Allah duka da sunan sun haɗu duka uku a guda ɗaya shine sai zo a matsayin annabi isa sai zuwa matsayin mai annabi Musa. to kaga wannan ma akwai tsarin tamsil basira ce don dai ko ya ɗanki ne da yake kika biya mishi kuɗin makaranta ya gama nazari ya shiga firamare sai ka ce mishi 1 plus 1 plus 1 sai ce equal to 1 Ira kira zange mai fushi ne sai kin kusa kashe shi so za ke kina asaran school fees ko ba haka bane amma mutum da hankalin shi a ce 1 plus 1 plus 1 kuma a ce equal to 1 ai ba zai yi ba da an ce wannan Allah ne da wannan Allah ne uba wannan Allah ruhu ne sarki duk zama alloli ne kenan uku amma kuma an sake ce Allah da kaga yi babu correlation a tsakani ala ayi hal muna bayani yadda Allah madaukakin sarki ya yi ya halarci annabi Adam wanda yake nuna cewa Allah madaukakin sarki isashe ne ya isa qadirun ne ala kulli shay mai iko ne akan dukkan komai sai Allah madaukakin sarki ce allazi allama bil qalam shi Allah nan shine wanda ya sanar da amfani da alkalami maluma suke cewa a farkon suran an ce kai karatu da sunan Allah ko aka zuwa aya ta hudu aka yi bayanin amfani da mai alkalami haka ne ko maluma suka ce wannan abin da yake nunawa shine babu yadda za a yi ta yi karatu sai ka je makaranta sai ka je ina tun da aka ce ka yi karatu cewa kawai da aka yi karatu to dole wannan maganar ya kunshi abubuwa guda uku ya kunshi na farko karatun kanshi ya kunshi abin da za a karanta sannan ya kunshi wanda zai ne wanda zai karatu shi sa a musulunci a shari'an Allah maɗaukakin sarki babu wani ilimin milladunni babu wani ilimin ne ka samu ke tana ilimin milladunni wai sai a ce wai kawai ya tashi ne ko a ganshi da ilimi ba wannan ba shi ba shi innamal ilmu bi ta'allum wannan ka'ida ce ilimi ana samu ne in aka yi ne ma koya kaga ko da ake rena mutane ta ce ai wani shi ilimin sa daga Allah ne to wai na shi ba daga Allah ba ai kowa ma daga Allah ne amma kuma tsarin Allah shine sai ka ga kai ne sai ka koya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara nawa aka yi ana karanta da shi Qur'ani shekara 23 Qur'anin nan a shekara 23 nan kawai yana tashi ne sai ya shi? ba karanta da shi ake yi ba har Allah ke ce mishi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'an har ana karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rinka saurin maimaitawa kafin malaika jibril ya sauke saboda wakar ya manta Allah ke kada kai gaggawa kada ka dai ne kai gaggawa innamal ilmu bitta'allum suna cewa wai akwai wai ilimin milladunni in ka tambaye su dalili sai ce ai ga annabi khidir mun san annabi khidir ko wannan wanda Allah madaukakin sarki ya tura annabi Musa ya je koyi karatu a gurin sa ko wai Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma milladunna kina ce ta ilimin milladunni yanzu ma akwai wani a zariya ko wayan shek ko ko a ganin shi a social media wai ilimin milladin to wannan babu innamal ilmu bit ta'allum ilimi koya ake kuma duk wanda zai koyi ilimi akwai dokoki da ka'idoji da dole sai ya bi su kafin ya samu ilimi in kuma yana son ilimin yayi albarka su ma akwai dokoki da ka'idoji da dole sai ya bi su kafin ilimin ta yi mai albarka dole sai ya je makaranta sai ya yi ladabi ga waɗanda suke ne suke koya mata, dole sai ya zama mai tawabu ba mai girman kai ba dole sai ya zama manufansa na neman ilimi shine manufarsa shine don Allah yake nema ba dan ya zo yana alfahari a cikin mutane ko dan ya rinka musu da waɗanda suka fi shi ilimi ko da sa'annin shi a ilimi ba dole a samu wannan dole a samu wannan shi yasa magabata ai mun sha bayanin cewa abdullahi dan abbas allah ya kare ta a gare shi maluma har tun daga sahabbai har kasa har yau an yadda cewa tafsirin qur'ani na abdullahi dan abbas yana cikin mafi kololuwan tafsirai da ake dogara da su amma abdullahi dan abbas zama yayi ya samu wannan ilimi ka karanta tarihin abdullahi dan abbas wata rana ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai suna zaidu bin sabit zaidu bin sabit a fada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kitabul wahyi yana cikin waɗanda in ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi yana kiransa su yake karanta su suna rubutawa yana cikin kitabul wahyi wata rana ya fito gida zai je sallar azhar kawai sai tarar da Abdullahi dan Abbas a zauna a kofar gidansa yana zaune a kofar gidansa kura duk ya faɗe shi yace subhanallah dan babban manzon Allah a kofar gidana sallallahu alaihi wasallam yace ya baka mun sallama ba sai ce a ai na zo ne a matsayina na dalibi mai neman ilimi shi yasa ba na so na kwankwasa maka kofa kar in yanke maka uzurinka na bari ka gama uzurinka tun ka zo ka karanta da ni a ladabi na ilimi wata rana shi abdullahi dan abbas ya zo ya je taron zaidu bin harisa masan zaidu bin harisa ai ƴantaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sa bawa ne na na Khadija ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƴanta shi an fahimta ku amma ya dawo daga tafiya Abdullahi dan Abbas ya zo ya kama akalar abun hawansa iri yadda za ga kama ce sarki na kan doki daga fafaje ya rike igiyar doki din sai zo ya kama a matsayin sun taro shi ya dawo daga ina daga tafiya zai dubi dubin harita yana ce masa ba haka aka ce mu mu'amalanci dangin manzan Allah ba shi ko Abdullahi bin Abbas na ce haka aka ce mu mu'amalanci malaman Kiro suna girma masu a matsayin su na ƙarin annabi sallallahu alaihi shi kuma yana girmama a matsayin su na me malaman to dole a samu ladabi in kana so kai ilimi dole kai ladabi in baka yi ladabi ba to ba da ka samu ilimi kuma ba da za ilimi yayi ne ya albarka sai dai kaga wasu sun sun wuce kuma dole a samu tsoron Allah dole zama kana neman ilimin nan da tsoron Allah da ikhlasi da manufan cewa kana neman ilimin ne dan ka gyara kanka tuku bayan ka gyara kanka sannan ka gyara al'umma sannan ka gyara al'umma shi yasa ko malami ne in ya za ga dalibi da ya fi so a cikin ɗalibansa shi ne ɗalibin da ya lura yana da abubuwa guda biyu in ya zama ɗalibin ya fi kowa ladabi da biyayya to za ga malami ya fi son shi ba za ku fahimci wannan matsayin kuyi makarantar allo an gane ko ɗalibin da ya fi ladabi ya fi biyayya zai riga zuwa makaranta zai share makaranta zai yi ma malam shimfiɗa wajen zaman malam za ga shi malam ya fi so Shi ne mai yawan zuwa cefanen gidan malam ne kaza za ga malami ya fide shi a jiki to kuma duk wanda malam ya fide shi a jiki za ga ta kowa ilimi din shi ku ba kun gama karatu an tafi sun yana tare da malam Za ka zai ibe karatun da ku ba ku ɗiba ba shi ne kuna zaune ta rana ba malam ko sai dai ku ji malam ya ce wane ya karantar da ku sai ku rinka mamakin yaushe wannan yi wannan karatun kuma tare muke zuwa makaranta to za ga malamin ya fi son shi abu na biyu da ke sa malami ya zama ya ja ɗalibi a jiki shi ne ga alaman ɗalibin ya fi sauran ɗalibai alamu na tsoron Allah an fahimta ku akwai malami da ake ba da labari almajiransa suna ta korafi malam ya fi son wani malam yana fifita wani malam yana kaza yana kaza sai malamin ya ji labari sai malamin ya mutu wata jarabawa ya musu jarabawa ne kawai da nuna musu me yasa ya fi son wannan ɗalibin wata rana sai kira su dukan sai ba kowa kaza mai rai ɗan ɗaya sai ce su su yanka kazan amma tabbata inda za su yanka kazan nan babu wanda ya gansu su kaɗai kar su yadda kowa ya gansu in za su yanka kazan shi kenan suka tafi can an jima sai kowa ya zo da kazan shi a yanke amma shi wannan ɗalibin da ake korafin malam ya fi son shi shi zai zo da kazan shi da yankawa shi zai zo da yanka kazan ba sai suka fara kun gani ba malam ya ce kawai kwaman aje a yanka kaza ya gagara amma kullum malam shi shi ne malam ke ja ke kai fa ita yi eh, malam ai sai da ya tabbatar ba wanda ya gani na yanka wancan haka wancan haka to kai fa me yasa baka yankawa ce malam ba zan iya wa yace malam cewa kai in je inda ba wanda ya gani duk inda na je sai zan yanka san tuna Allah yana gani na daga ba yadda za in je inda ba wanda zai gani tun da duk inda na je sai Allah ya ne ya sa na da maka da sabanta malai ce kun gani kun gani ko aga ya ci jarabawa so dole in za ka nemi ilimi dole zama akwai tsoron Allah tare da kai to wannan tsoron Allah shi ne zai zama maka jagora zai zama ba za ka ga mutum ya yi ilimi kuma ya zama mai girman kai ba ba zai zama yana da ilimi kuma yana ba mutane ɗagawa yana jin ya fi kowa ba sai zama ya ɗabi'antu da ɗabi'a irin na annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine in zai hau abun hawa shi zai ja abun hawa kuma zai yi goyo ba za ka taɓa karanta wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya haura kuma wani ne ke ja ba duk sahabin zai baka labari sai dai ce maka annabi ya goya shi annabi ya goya shi ba shi ya goya wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam haka ake so mai ilimi ya rinka zama da tawagu da kankan da kai ba kankanta kai ba an fahimta ku mu zama mai kankan da kai mu duba lokacin da za a tafi yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su uku da abun hawa da wannan in ya hau zuwa wani guri sai ya sauka wannan ma ya hau ya sauka da karki akwai sai na ali a cikin su uku na karki da sai na ali da ɗan suka ce kai ya rasulullahi mu mun haƙura kai ka hau har mu je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku fi ni ƙarfi ba ba ku fi ni sallada ba mu ci gaba da tafiya inda muke kaga tawazu kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba da ka zama malami kana malami kana zaune da ɗalibanka komai aka zo da shi naka shine mafi kyau suka ba ku mafi me muni kaga baka yi tabiya irin na annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ko a zo da abu a raba a makaranta sai kai ka fara dauka wannan ya sa ma tabiya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka zo sai ya ba kowa in ya rage dukun sai zama nashi in ya rage ma wani na da bukata sai ƙara mishi mu duba hadisin nan da wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallar asuba yana sallame sallan asuba bai tsaya yayi addu'a ba ga ya fita da sauri ya fita can sai ya dawo sai su haɓar su abin ya ba su mamaki saboda ba haka ya saba yi ba suka ce me ya faru Ya ce yana sallame sallah ne sai tuna akwai wani zinari da aka kawo na sadaka tun jiya ya manta da ya raba ba shi ne zai sauri ya je ya raba saboda kar ya yi jinkiri ya zama ya laifi a wajen Allah wannan ita ce ɗabi'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku hadithin hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha da yake ba da labarin dan maraki aka yanka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo su da yake sun san dabi'ansa da aka yanka aka gyara ko ta rika kyauta da shi so sun san ko yana da shi ma me gai, kyauta da shi gai. suna dawowa ya tambaye na Aisha ya labarin wannan dan marakin take ai mun gaba da mun rafa shi sai wannan suka rikide kafa da cinya da shi kadai ya rage manzo Allah sallallahu alaihi sallam sai ce a ana Aisha kice naman gaba ɗaya mun samu sai wannan muka rasa mana shi ya da wanda ya ba mutane shine ne ya samu amma wannan da zai ci shine ne ya rasa an fahimta ku to ba zai ka zama kana kana karatu ya kata in kana karatu ya zama ɗabi'unka suna ƙara kyau mu'amalarka da mutane yana ne yana ƙara kyau mutane suna ƙara san barka da mu'amalar amma wannan baya nufin cewa saboda kana so ka faranta wa mutane rai kuma kai wani abu da sabon Allah ne duk irin wannan mu'amalar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi wani abu da sabon Allah ne kuma fuskar sa waki na nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da muke a gida da baya yi tare da mu tace amma in lokacin sallah yayi yace tace fuskar sa canzawa ke kaman bai samu ba sai in kowa yayi sallah yace ka allam ya arifuna fatta yace canzawa ke kaman bai taba sanin mu ba kaman fada ne tsakanin mu har sai kowa yayi sallah to kun ta koma inda kada an fahimta ku wannan ba nufin cewa ko ka bar mutane sai abin da suka ga dama wato da akkar a ce an fahimta ku to wannan shine shine tabi'a dole zama sai ka je makaranta kuma ka zama karatun yana canza yana canza ɗabi'unka haka sauran magabata tun daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kana karanta tarihin su malamai daga cikin su za ga ɗabi'ansu. ɗabi'u ne na na ban sha'awa mun sha ba da labarin Abdullahi bin Mubarak ko wanda wannan makocin shi bai hudan ya tafi da gida mun tuna ko bayan da faluwar suka faluwar gidan malami ne alwa zamanin shi ake ji da shi a malamai amma yana da makoci wanda ba musulmi ba makokin wani matsala ta sa zai fi da gidansa aka balin gidan dinari dubu ɗaya amma ya ce ba zai sai da gidan ba sai an ba shi dinari dubu biyu aka ce me yasa ya sai dinari dubu ɗayan farko kudin gidan ne ɗayan dinari dubu ɗayan kuma sai makwabtaka da wannan malamin abdullahi bin mubarak shi ma ba zan bayar kyauta ba sai an siya wannan yana nuna ya ji daɗin mai zama da shi na ji daɗin zama da shi abdullahi bin mubarak ya gidan dinare dubu biyu ya sake ba shi kyauta a take wani musulunta haka haka ya kamata in kana malami ya zama ɗabi'unka kana mutum yana karatu ɗabi'unka suna ne suna ƙara kyau amma kuma tana mai karatu musamman karatun addini karka ya daga ƙasƙantar da kanka imam malik ibn anas Allah ji ɗan shi gafarta mishi wata rana haruna rashid Ne daga cikin shugabanni jagorori na musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi ya aika ma Imam Malik yake ya yake yana so ya zo fada ya rinka karantar da ƴaƴan shugaban kasa ya zo fada ya rinka karantar da mi ƴaƴan wa shugaban kasa in a zamanin da ne fa imam malik yace a je a faɗa masa cewa al-ilmu yuttaba wala yattabi yace a je a ce masa ilimi bi shi ake yi ba shi yake bi ba in yaran shugaban kasa suna so su yi karatu su je ina su zo makaranta amma shi ba zai ce fare koya ma yaran shugaban kasa karatu a ya aika mishi da shi haruna rashid ya taso ya zo wajen imam malik a masallaci yana zuwa ya zauna a kan kujera so da shi shugaba imam malik yana zaune inda aka saba zama a kan shimfiɗan masallaci ana karantarwa yake ya zo wajen imam malik ne ya ƙara masa bayani akan wannan wasiƙan da ya aika masa ma malik ya al'ilmu ya adu wala yu'la alai tunda neman sani kake so kai sai ka sauka kasa ilimi shi yake saba, ba a sama da ilimi tun da yanzu ba ka zo ne a matsayin shugaban ka zo ne a matsayin ne ɗalibi to sauka ƙasa a wannan ba girman kai ba ne an fahimta ku sauka ƙasa shi yasa maluma suke cewa yana daga cikin abin da ke rage ma malami malami kima da ganin darajar iliminsa shine zama yayi kusanci da masu mulki da yawa kaga wannan ai ba girman kai bane amma me girmama kai da kuma girmama abin da mutum yake dauke da shi ne ne na ilimi to me zai maganta wannan shi ne zama in kana karatu to kuma ya zama kana da kana da sana'a kana da abin yi ko haka wani amma an ka zama kana karatu kana karantarwa amma kuma kana ce yan alaba ku samu? to ai sai inda aka yi da kai kuma to dan aka ce kai kaki shi kenan kai ba za ka za a tsora a gidanka gobe ko ba aka bane amma kana karantarwa kana karatu kuma Allah maɗaukacin sarki yasa kana da abin yi shi yasa mun annabi Muhammad sallallahu alaihi ba shi kadai ba da dukkan manzannin Allah madaukakin sarki Allah ce wa ma arsalna min rasulin illa la ya'kuluna at'ama wa yamshu fi aswaq yace ba mu taba aiko da wani annabi ba face yana kasuwanci yana sana'a me yasa Allah ga ba aiko da annaba wannan ba su da sana'a so da kar su zama masu faɗa mutanen su abinda ran mutanen ne yake so an fahimta ko a duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi hijira ba sai na Abubakar ya bashi kyautan doki yace ga wannan dokin nasiya tun tuntuni an bora an mata horo da za ta ce dole ma wahala gashi na baka ɗaya in rike ɗa mai hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa yace ban karba kyauta in muka je Madina zan biya ga cikin dokin yau na maka in dai za a karantar dokar da ka zama kullum kana jiran a kawo ya kullum kana sa ido kwamma ta sa kwa na kira kwamma shi kawai in ya ka sa hannu a jugo zai haka bai san me za ka kire ba ko amma tunanin sun da an sa hannu a ju za a yi ne za a yi kyauta to wannan in mutum ya zama yana da wannan ɗabi'a to zai zama zai zama zai zama zai rinka faɗa wa mutane abinda Allah madaukakin sarki yake so ba abinda ransa yake bi ba yake so an fahimta ko Allah madaukakin sarki sai allama al-insana ma lam ya'lam Allah madaukakin sarki shi ya sanar da mutum abinda bai ba bai sani duk abinda mutum ya sani a duniya Allah ya sanar da shi to in ka san cewa Allah madaukakin sarki shi ya sanar da kai to za ka yi girman kai da dagawa ma wanda bai sani ba so da kai kasan cewa ba wayonka da iyayenka yasa Allah ya sanar da kai ba falala ce daga Allah fadlullahi ne yutihi man yasha Allah ne yake ba wanda ya ga dama shi za ga mai karamin shekaru yafi mai shekaru mai yawa mai ilimi kuma kila mai babban shekaru shi ma yana neman ilimin kila ma shi ya fara kama hannunsa zuwa mai wajen neman ilimi ranar juma'a muna tare da da samu so Allah madaukakin sarki shine allama al-insana ma lam ya'lam Allah shine mai bada ilimi Abdullahi bin Abbas da muke bada labarin shi yanzu misali da muke bada labarin ai a wajen sahabban ya karatu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai fi shekara 12 ba a duniya kwata kwata shekarun shi bai wuce kuma 12 ba a wajen sahabban ya rinka bin su ya bi wannan ya bi wannan ya bi wannan amma kuma da ƙarshe sahabban kuma da kansu ke neman za in suna neman ma'anan wani ayan Qur'ani ya shige musu sai a a tambayi bin Abbas sai ga yazo yana kankan da kai yana girmama su kuma yana karantar da su kuma yana karantar da su to haka rayuwa yake Allah madaukakin sarki ya samu dace zaka waɗannan ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq suna da darussa da yawa masu girma da suke karantar da mu sai dai a faɗawa wa mutum abinda kawai Allah madaukakin sarki ya gada mun a faɗa mishi an fahimta ko kamar da ko da malaman ma ba za su sun iya kewaye sanin duka fa'idodin da suke sai dai su iya fitar da abin da suka iya fitarwa Allah madaukakin sarki ya samu dace da kai abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah madaukakin sarki ya bi mana Allah ya kuke roƙo ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira a jiya bayan mun tashi a an sanar da ni cewa ko wani bawan Allah da ya kawo shinkafa irin kananan buhun nan guda biyu akan a hada abinci da ake tarawa da za a rabawa mabukata insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi akwai kuma waɗanda suka kawo gero jiya ma wasu sun kawo shinkafa da muka ce ayi wasu muni biyu wasu muni uku wasu muni hudu kowa muna fata Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri abu na biyu kamar da muke alkawari in lokacin fitketon alfilir ya canza za mu sanar yanzu ya ragu karfe biyar da minti goma zuwa sha ɗaya alfilir ke jetowa an gane ku za ka sai a kiyaye za ka yi taho kar ka wuce wannan kar mutum ya wuce wannan lokacin an gane ku na kar mutum ya wuce wannan lokaci sannan abu na na uku karfe yana da ce yawa yawa ina ce na ce mutum abu na uku kamar da muka sanar yau da ikon Allah za mu fara ya mun mu ya koma karfe da yau da insha Allah daga wanda ke da niyyar zuwa masallaci sai sa alama don ba zai ji tsikawa ba zai ji tsikawa mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum malam ina tambaya ne akan da. ba ta so in auri wani yare sai yaren saboda sauran yayi na da suka auri yaren da ba namu ba su ma sai a hankali a gidan auren aurensu sannan kuma na rasa ya zai kuma ina da waɗanda suke suna amma kuma duka ba yare na bane malam dan Allah ina so a bani shawara a irin wannan irin wannan matsalan yana da yawa wannan ba mace ina da wani aboki da har yanzu bai aure ba saboda irin wannan matsalan shi a gida an ce dole sai ya nemo yaran su namiji ma ba wai dole sai yaran su shi kuma dalibi ne kuma har yanzu a yaran ba ka mishi daliba ba sai da ka mishi wanda kila ka raba shi da ɗan da ya rage shi kuma ya ce ina har yanzu kaga yana cikin jarabawa gaskiya daga cikin abubuwan da musulunci ya yaka akwai kabilanci musulunci ya yaki kabilanci sosai kuma Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya muna ishara zuwa ga guje ma kabilanci Allah ta ya ayyuhal ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum inna Allah 'alimun khabir kan Allah ya faɗi cewa ya faɗa mana dalilin da yasa ya halicce mu kabilu daban-daban garuruwa daban-daban yace kawai makasurin shine li ta'arafu dan mu iya sanin juna ko so dan an ce kai daga ina kace daga kefi in zai kwatance a ce wa da dan garin kefi yare ka ba? dalili kenan kawai Allah ba kawai dalili kenan yasa muka zama kabilu daban-daban amma Allah ya ce mafi girma a wajen Allah a cikin ku shine wanda ya fi ku takawa ya fi ku tsoron Allah shi yasa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da zai faɗa mana criteria da ya kamata mutum ya cika a bashi aure ai bai kira yare ba ku idan atakum man tawzauna dinahu wa khuluquhu wanda kuke da addinin sa da komai dabi'unsa yasa in muka duba cikin mazallar sallallahu alaihi yana raye ai an aurar da larabawa ga waɗanda ba larabawa misali julaibib julaibib ba ba larabe ba ne bakin fata ne bayan bakin fata ne ko mutum ne wanda allah maɗaukacin sarki ya shi da irin ciwon zanzana haka a fuska kaga zai ba fuskin shi bai da babu irin ake babu son gani misali amma manzo Allah sallallahu alaihi ya auren masa da balarabiya yar dangi yar sarakuna a garin Madina Allah me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wannan tuna maka bambancin kabila ko bambancin gari bai da tasiri wajen ne aure so da mun mana yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya yaki kabilanci lokacin da aka yi fatu maka Bilal bin Rabah Bilal ba balarabe bane ko aka bane baki ne kuma ya zo garin maka ne a matsayin bawa aka yanta shi amma shi ne manzon Allah ya ce ya hau saman Ka'aba ya kira sallah malama ka ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne saboda ya kariya lagwami kabilanci larawa sun cewa ba wai su kadai bane suke da daraja ga wani ma wanda ba balare ba ba a cikin Ka'aba saman Ka'aba ya hau yasa wannan ranar aka samu wani mushriki wanda bai musulunta ba wanda akwai wannan ciwon kabilancin a ransa sanda yake na gode ma Allah da ya sa babana ba shi a raye ranar da wannan bakin ya haukan saba haka na kuka ɗabi'an wannan ɗabi'a na kabilancin ba ɗabi'ar addinin musulunci ba ba ɗabi'a ba ne ta addinin musulunci manzala sallallahu alaihi yayi aure ba je mun ba da kasar safiya ba safiya larabiya ce ba larabiya ba ce ko ba ka bane a khaibar ta musulunta daga daga ne yahudanci Maza Allah sallallahu ya aure ta kaga ki kolon wanda daraja kira ta aure manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saka wannan kuskure ya zama wajibin iyaye su rika Allah sa'annan dalilin cewa wanda suka aure wanda ba yaran su ba auren bai a hankali ke ita a yaran nasu aure nawa ya mutu a yaren nasu yanzu a yaren su babu wanda ya aure gida babu wanda ya aure aka samu matsala a yaren su ai a yaren su ma ba da ilin sabawa wanda yake wanda yake ya kamata ya nuna mata cewa ashe ba duka bane da ba zai taɓa yiwuwa a taro gaba da zo mutanen banza ba ba zai yiwu ba amma yin mutum yana addu'a kuma yi kokari shi ya zo mutumin kirki kuma yana addu'a to Allah madaukakin sarki zai hada shi mutumin kirki الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات an gane ku abu na ƙarshe shawara in wanda aka kawo miki ɗan yaran naku ya zama yana da addini yana da ɗabi'u mai kyau to ki bi umarnin mahaifiyarki ki aure ki bi umarnin mahaifiyarki ne ki aure amma in ba mai addini ba ne ko ba ki da ɗabi'u mai kyau to a wannan halin ke ma Allah ya baki damar ki ce kiki sai an samu wanda yake da dabi'u mai so da komai a ce wannan matsalar shi yasa za ga an cika shiga kabilun larabawa a yanzu da muke rayuwa wallahi za ki kirga mace wanda su kai shekara arba'in ba su taɓa yin aure ba su kirga sama da ɗari a lokaci ɗaya so da wannan abin da iyayen suka samu su sai larabawa za su aura kai wani malami yana ba mu labari cewa 'A akwai malami ba a ɗaya daga cikin kasashen larawa nan kudu ban juma'a yayi yayi takakakakata akan maganan aure karkace sai ta sai kaza ya gama kudu sai wani daga cikin sa wanda ba balarabe ba dama shi akwai yar malam da yake so amma ya ya tete fiye rana ma ta samu da ya jeba malam magana abinda malam ya shi shine kamar wancan maganan abin bari so da su suna jin in za ki aure sai kin a dide a ƙarshen sunan an ce alwani yawa yawwa ka yana alu sa'ud alu sheik alu kaza to a ji wannan din da ta wannan kuskure ne wannan kuskure kuma irin wannan ya ta za ga yawancin su suwa mazajen sai ga suna fita waje ne su yi aure sai ga sai mutum ya rasu sai a yana da mata a kuwe yana da mata a idin sai da ɗan saudiya ko a yana da mata a saudiya yana da mata a bahrain kuma kila dan kuwait so da nan an samu shi kawon duka dole sai ya kai ya zama dan kabila kaza kafin zai iya auren yar kabila kaza a cikin su larabawan ma kabila ɗaya ma a larabawan gidanku sai an ruba gidanku sun kai su aure aure a gidan wani eh dukan mu larabawa ne dukan mu kabilar kaza ne to amma gidan mu fa suna yin minista misali gidan ku ba a ba ka wuce a ba su ma a to kaiwa ya kaiwa idan za ka yawancin laraba sai da mutum ya mutu sai a gaina da a gina da wasu mataye a wasu kasashe daban-daban kusan mata uku a wasu kasashe shi kuma a garin a kasan su ana garin shi bai da mata zai tafi a matsayin ya je business trip a ya je wajen matan shi ne wancan ya je wajen wancan ya je wajen wancan ya dawo gari bai da mata ko kuma a garin su matan shi ɗaya sai ya musu ya gashi matan shi kudu ne uku suna wasu kasashe daban-daban an ga yana za ga haka yana faruwa akwai wani daga cikin malamanmu ya rasu ɗan ƙasar saudiya ne shi ma da ya rasu kuma a gana shi yana da mata ɗaya a kuwait yana da ɗaya a bahrain ita kuma matan shi na saudiya ta gani ita kadai ke ba ita kadai wani so da irin wannan abu Allah ya sa mu dace Allah mu rinka kiyaye irin wannan mu rinka addu'a mu tarbiyyar da kanmu mu zama mutanen kirki to Allah madaukakin sarki sai sai fa mu dace an gane ku wallahu a'lam wanda ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya baka aljannatu firdaus Allah ya ba mu dukan mu mutum ne yana azumi sai ya manta ya ci abinci ko ya sha ruwa bayan awa biyu sai ya tuna sai tambaya sai aka ce ba shi da azumi lokacin da ya ci ya ci da yawa ya sha da yawa dan Allah malam haka ne da jama'a haka ne tana da azumi ko ba da shi na ga mun karanta hadisin nan ya kai su biyu ko yawa kaga kaga su malama zai da suna bude littafi muna da malamai masu fatawa da yawa Allahu musta'an wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam a kauye idan mace za ta yi aure sai a wato wata mata wai ita malama mace da alaran manta da alaran manta mace ita ma ko su zo su yi wa shin ya halatta a musulunci ko bai halatta ba ko malam su su malaman sun da shi kamar sana'a domin in sun gama sai an biya su sa'annan za a ɗauki tire a tare musu sadaka sun kyauta da farko dai babu matsala don mace ta zo ta yi wa'azi ta karantar yanzu hadisan da muke ta karanta mun karanta hadisan na na aisha sun kusan goma ko to wa ta karantar da su suka karantar da mu na inda ba ta karanta ba za mu sani ai ta karantar ne wancan suka karantar wancan suka karantar har kai har kai kanmu an fahimta ko ba laifi bane mace ta karantar ba ma wata kare ba ta karantar da maza ma manya-manyan malaman hadisi irin su Imam Bukhari irin su Imam Hajar za ka na kirga malaman za ga akwai mata a ciki an gane ko abin da ake bukata in za ta karantar ya zama ba mata ne zalla ƴan kwanta ba ya zama ta yi shiga irin shiga na musulunci an fahimta ko Yanzu zama sai shiga irin na musulunci ta rufe duk inda ya kamata a ce ta rufe in ko mata ne yan uwanta wannan dama babu laifi ba matsala ba sannan maganar cewa sai an biya su in biya ne suka sa a sharaɗi in za mu yi wa'azi lokaci kaza ne kuɗin mu kaza lokaci kaza kuɗin mu kaza to wannan haramun wannan haramun ne kuskure an fahimta ku amma in kawai don sun zo sun yi wa'azin sai mutanen su ga ya dace su ba su wani abu a matsayin kuɗin goro wannan kuma babu laifi an fahimta wannan babu laifi sadaka da ake daga tire a zagaya a karfa in su suka ce sharadi ne sai an yi haka shi ma sun kuskure amma an kone ku ga ya dace so ku yi wannan shi ma babu laifi an gane ku wannan shi ma babu laifi wallahu a'lam sai assalamu alaikum malam Allah ya ƙara malam lafiya da imani amin malam ya hukuncin wanda ya sake ka a yi sake ta ne An yi ba za ka ba kuma ya ce ta tattara ta bar gidan sai mutum ya ce shi zai zauna ya yi idda sai ya ce bai yadda ba kuma idan ta zauna za ta ga abinda sai ne sai ta gwammace tafiyar in ya kai ga haka da farko dai shi dai ya yi laifi Allah ce lafi kuri tumunna min buyu tumunna Allah ce an saki mata kada a fitar da su daga gidajensu wala ya na su makar kar su fita su makar kar su ne kar su fita kaga ya yi laifi ya sa a umarnin Allah ya sa abu shari'ar hannun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma da kace za ta zauna ta yi kokari ta yi kokarin bin Allah Allah ya ba ta lada amma tun da ya kai ga haka to ta yi hakuri ta tafi abunta ta yi hakuri ta tafi abunta amma shine ya tattara kayan mai kai wata ai ba ita ta tattara ta kawo ba waye ta tattara ya kawo shi ko ba ka bari ya iya sabon mai mota ko ba ka ba har ya kwamiti na daukan kaya ko ba ka bane to haka shi ya je ya tattara ta ya koma mata da shi inda ya kwaso inda ya kwaso eh to ai matsalan shi ne. abin da yasa ake samun matsala da yawa shine mu a guraren mun nan al'amarin addini sai aka bar mu mutane su yadda suka ga dama kuma tsarin Allah al'amarin addini hukuma take rikewa hannunta Allah bai yadda al'amarin addini ya zauna a hannun mutane ba Allah ya danka shi ne a hannun hukuma shi yasa kasashen da suka ci gaba ba haka yanzu misali a zuwa ka zama ba da labarin kasashen laraba abubuwan da suke da bai muku daɗi ba yanzu da zan ba wani labari za ku yi sun kyauta don su abokansu su abin su ne za su iya magance mutuwar aure shi ne yanzu in kai aure daga lokacin da kai aure to gidan da kake zaune na matan ne daga lokacin da kai yanke shawarar ka rabu da ita to kafin kai shawarar rabuwa da sai kai shawarar ina kai zaka koma in ka rabu da ita ne kai anan a ce ita ce ta bar gidan to kai ne zaka tattara ina ka ina ka kai ne ka je ka nemi inda zaka zauna kuma ka tana da gurin zama sai koma masallaci sai ka ma itikafi ko ba wata Ramadan ba sun kyauta ku saboda ba a barin al'amarin addini a hannun mutane an gane ku kuma inda za a za a rinka bin tsarin shari'a ma a asali tsarin shari'a ake kamata ita ce ta zo da kaya ba ku ya kamata ta zo ne ta tare da me kayan kuma in kuka rabu in za a bi tsarin shari'a shine ce to kayan na baki kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani shi an yi samu ragon aure har mace ta gama inda za ta tafi Qur'an yake ku musu ku ayi amma matan kyauta kuma su kyauta kai eh, ana daga cikin sahabbai a kodan da bayan ta tafi ma ha kawai ma yana daukan kyauta ya aika mata da shi me yasa Allah ce wala tansawul fadla bainu ai kafin a samu rabuwan nan ka faranta maka rai kai ba to kar ku manta wannan zaman da aka yi na jin dadin kare zama an yi an manta da kuma ya ila ya fi zama rashin jin dadin yawa an gane ku saboda ka kuskure ne ya ce ita ta tattara ta tattara ita ta fita ta tafi saboda kare mata abin da za ta yi da ta sani amma kuma ta bar mishi kayan shi ya tattara ya bita amma kafin ta fita ta kididdige kayan ta ana iya samun wani tun ne wannan zai iya zai samun cin wannan da zai kwace wani kayan ya sayar ko ba ka bani don yana faruwa Allah ya samu dace wanda na hukuncin mijin da ya ce matarsa in kin fita a bakin auren sai kuma ta fita haka dai na hukuncin matan da ya ba mijin ba lokacin da ya ce in kin fita a bakin auren irin wannan hukunci ba masu yi sabani akan hukunci Ta za mu fata a mazabanmu na malikiya shine ko ta fita ba abin da ya ma'awar so suna da wata ka'ida da suke cewa manista ajala bi shay'in uqiba bi shirmanihi duk wanda ya gaggauta makansa wani abu don ya samu wani abu sai a masa hukuba da hana shi wannan abu yanzu ita ta fita ne saboda tana son mai sakin ko sai a mata hukuba a hana ta sakin shi yasa ai in mutum ya kashe wani ko yana da gadon sai a yi mai. sai a hana shiga so da yanzu ya gaggauta samun wani abu sai a mishi hukunci da hana shi wannan abu an fahimta ku masu malama su cewa za a tabbatar da ta saku amma kuma shi za a tambayi saki nawa an fahimta ku in ya ga dama ya ce saki ɗaya tak an fahimta ku kuma duk wanda ya ce miki in kin fita a bakin auren ki to da bai son ai auren ne bai so ya mutu ya sa sai a tunanin shi abin da zai hada ki da shi kenan karki wannan aiki malam aminu ibrahim daura Allah ya kara kiyaye shi yake yake ba wani wa'azi da yake mata yake kuskure ne karka taba ma mata irin wannan karka wanda zai in sai abu kaza bakin auren ta shedan sai ce wallahi sai ke ya sa mata a ranta ta ji kuma ba ta yi ba kamar ta fadi kaman girma ya fadi ce a yake ki ce mata ka ce mata in kika yi kaza wallahi ta yi mata ɗaya ba ci nama ba gidan in ce na farko ta ga tabbas an yi wata ɗaya ba naman to gobe in za ta yi ka ce to shekarar nan na rantsa miki da Allah ba kayan sallah to ta san an yi wata ɗaya ba yi ba ba ci nama ba wannan ma za ta kiyaye ko ka ce ta ki shekara ɗaya ban ba ki guduma ba ko za a yi buki a gidan ba guduma kaga za a kiyaye amma karka yadda ka ce a bakin ta wallahi shekan zai ce ta yi kuma za ta yi daidai daga baya sai a fara da na sani kuma kowa mata ku ji tsoron Allah duk lokacin da miji ya faɗi wannan wallahi baya son to bai son auren ya mutu ne sai ke tunanin to me zai miki karki sai ke karki kaza in ki kai kaza bakin auren ki saboda tunanin shi ba za ki me ba ba za ki ba saboda ke ma kina son auren ke kuma sai kika yi Allah shirye mu wanda ke cewa malam mutum ne yana so ya yi sallar tarawih a gida zai iya karanta kananan surori akwai wani sura a ƙur'ani a babu wani sura ƙarami a ƙur'ani ko babu wani sura ƙarfi da ƙila ce ga gajerun surori ko da ake ce ƙifarun mufassar babu laifi zai iya karantawa zai iya ma karanta aya ɗaya ta maimaitawa ya ta maimaitawa iyayen da ya gaje ruku manzo Allah sallallahu alaihi ya taɓa yin haka ya taɓa yin qiyamul layli da aya ɗaya a cikin suratul baqara وتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wannan ayar kadai manzo Allah ka maimaita sai ya maimaita so adadi da yawa sai ku da dago ya kujera in ya gama ya dawo sake cik sai iya karanta fatiha sai sake cigaba da karanta aya zaka babu laifi kul wallahu kika iya ki karanta ki maimaita ki karanta ki maimaita iya yadda kika ji tsayuwan ya isa haka sai ki ku ki gara in kin gama illa raka na biyu ta kula zuwa salat ta maimaitawa wannan babu laifi ya halatta wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam na'am na'am sura dutse babu laifi mutum ya yi surori guda biyu ko sama da haka a raka'a babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma sabansa sun yi kuma a gaban shi kuma ya tabbatar da su a mun taba karanta hadisin hadisin muzaifa ko muzaifa ne ko ina ibn Abbas da yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qiyamul layl da nabi sallallahu alaihi wasallam suratul baqara da ali imran da misali harka da harka da kusan izu kusan 12 harka da na'am har sahabin har har sahabin yake yake saura ga dan da yayi abun kunya aka ce me abun kunya yace to kana sallah da annabi ka yanke ka kama kanka kai kai abun kunya zaka babu le sannan a sahabbansa an samu wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aike su sai sa musu shugaba yake wane zama shugaban ku shugaban su ne zama duk ratun da yayi a sallah sai ya sake karanta kullu huwallahu ahad ko sai ka ce iman ka da ko kai sura daban ko kai kulhu wallahu ahad yace shi bai da ba shi yadda ya gada mun zai rinka yin sallah kenan in ba sun bai musu wasu da liman su muka ta tun da annabi ne da ya sa ka mutu gaba haka suna da su ga tsara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su me yasa yake haka yace saboda yana son kulhu wallahu ahad manzo Allah ya ce soyayyanka da kulhu wallahu ya sa ka zama dan aljanna haka muhalli shayi, suri nawa ke karanta biyu ya karanta wani sura ya sake karanta kun zuwa Allah a so haka babu babu laifi Allah ta'ala alam eh ayan ƙor'ani ne ayan ƙor'ani ne eh ya tabbata za ka karanta ta kusi a cikin sallah an ba ne abinda muka faɗa wadda ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana a jiya araba taya kaya wadda ya samu ko muna nan muna kokari ɗayan listin shi ma a ga su ma sun abin nan wani mutum talatin da ɗauru gona mai kama da haka insha Allah ta'ala za mu ga yadda za a yi su ma Allah madaukakin sarki ya sa da rabon اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله